إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصادق الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a yau sha tara ga watan ramadan haka ne ko sha tara ko hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya shi kuma daidai da goma ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku in yi saha haihuwa na biyu ta ɗan maryam in ya inganta muna cikin tafsirinmu na suratul ali imran jiya mun tsaya karshen wannan sura amma mun ce za mu sake dawowa mu dan sake fassara ayoyin da muka tsaya sama sama daga jiya kafin mu shiga cikin suratul nisa'i insha Allah ta'ala kafin wannan muna yin ta'aziyya da kuma jaje ga junanmu gaba daya bisa ga rasuwar matar shugaban agaji na wannan masallaci gaba daya malam Muhammad Sada da Allah ta'ala mata rasuwa jiya da daddare mun yi jana'izarsa kuma yau da safe karfe goma Allah ubangiji ya gafarta mata Allah ya mata Allah sa aljanna firdausi ta ce makomarta Allah kuma ya bashi hankuwar rashi da tare shi da ta gaba ɗaya da sauran danginta an shirya da kirki da nagarta da kuma san addini muna fata wannan shaida da aka yi mata ta zama dalilin shigar ta aljanna Allah kuma ya gafarta mu dukkanin yan uwa musulmi da suka riga mun gidan gaskiya sannan muna tare da bakin mu da suka zo daga Kano Sheikh Gwani Malam Safwan Amin Osman ɗaya daga cikin matasan malamai a jihar Kano da ya zo ya kama da ziyara nan ci gaba da azumin watan Ramadan tare tare da shi da Malam Kebiri Malam Kebiri wanda daga cikin baiwar da Allah ya musu ba taba zuwa zamfara ba sai a yau wannan baiwa ce kafin ka mutu Allah ta'ala ne fikar zuwa zamfara muna musu murna muna musu lale takanas daga Kano Allah ya kawo su birnin zamfara to Allah ya saka musu alkhairi aminai na ne sosai a Kano ko da yake muna tare muke faɗi tashi tare muke harkar karatu da su sama malam safuwan tare muka yi kwana a gidan dakta muhammad sani umar jelle lemu tun daga wajajen 2007 a wajajen 2010 muna gwagwaye a nan muke kwana ɗaki ɗaya a mu je karatu tare da malam mu dawo zaman kuma ya muna amfani alhamdulillah sannan ma da ke alƙur'ani ne yana da ijaza ta karatu alƙur'ani daga gare shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kanin mutum ashirin da hudu ne ijazarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta Qur'ani Allah ta'ala saka musu alkhairi Allah kuma ya ba su lada wannan ziyara musamman a cikin wannan rana ta azumi a ceto rana a tautin daga Kano har zuwa Gusau wannan ba karamin jihadi bane ko ba karamin kokari bane Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya ba mu na alkhairin da yake cikin wannan zumuncin gaba ɗaya za mu dawo mu karkar wannan ayoyi na suratul ali imrana sa'an mu shiga suratul nisa insha Allah har yanzu akwai masu neman addu'o'i da yawa wanda suke da bukatu na alkhairi dukkan su muna fatan Allah ta'ala biya mu kowa da bukatar ta alkhairi Allah ya shiga cikin lamarin dukkanin wanda suke neman bukata Allah ya biya mu kowa bukatar ta alkhairi ni ma ina maimaitawa ina da bukata kun sani ku taya ni a Allah ta'ala biya mu da bukata ta alkhairi والله من جداء زوزين ما بسم الله مولا مجي ذاك دا وكان لا يغرمك التكر كان آية 60 آية 90 شدة في مصوري مفترة كل من تقوم نمي أتكن في مشجاع صاب سورة إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد الله تعالى يكرم مني muminai كذا kai komo da zirga-zirga da hada-hada da kafare ke yi daga wannan gari zuwa wancan gari ya burge ka kada wannan ya ruɗe ka kada wannan ya nuna maka kamar kai kaskantacce ne su ne suke da wadata kai baka da wadata kafiri na da kuɗi musulmi baya da kuɗi kada wannan ya ruɗe ka ka ce ai kai kamar Allah baya son ka Allah ya ba su kuɗi amma mu bai ba mu kuɗi ba in an kirga kafaren duniya yanzu sai ka ga su suka fi kuɗi mu kuma ba mu da wannan kuɗin to duka wannan kare ya sa ga cewa kamar yadda ce Allah ta'ala yi da su shi ya ba su wannan kuɗin a ba haka bane Allah ta'ala sai kwantar ma da hankali zai ce mata'un qalilun summa ma'awahum jahannamu wa bi'sal mihad yace dan jin daɗi kaɗan ne za su yi summa ma'awahum jahannam daga ɗan wannan jin daɗin da suke kawai inda za a jefa su makoma su ita ce ina jahannama wa bi'sal mihad fir da wannan shimfiɗa da Allah subhanahu wata'ala ya musu duk yanda ka kafiri na jin daɗi duk yanda ka gansa yana jin daɗi kare burge ka jama'a kai musulmi da kake da imani kai ya kamata ya gane ka. saboda kai kake kan tabbas kai kake kan dahir kai kake kan abin da ke tsira ne a nan duniya da kuma lahira shi kuma daga ran da ya mutu duk abin da ya tara aikin banza ne kuma kafiri shi ke burin ya yi doguwar rayuwa mumini ba da bukatar dole sai ya daɗe abin da kake bukatar shine yardar Allah subhanahu wataala in Allah ya kai ka gama sai daga tafi ka je ka samu mai kyau sai za kafiri duk inda ake gyaran jiki kafiri ne duk inda ake cewa za a daɗe kafiri ne ka duba Michael Jackson dan yana son ya daɗe a duniya yace so yake yake shekara 150 da aka yi samu su ƙarfin mutane turke su yana ba su abinci yana biyan su ana ba su mahaukatan kuɗi zaman su kawai suke yi duk ran da ya je asibiti aka ce kodarsa ta lalace to a ko kun ƙarfin arna guda biyar da ya aje a jiya kwantar da ya cire min koda kawai zuwa samar in an ce hantarsa ba ta da kyau ba da wani haufi a ko su ƙarfi guda biyar da zaman su suke za a cire hanta ɗaya a sami saboda jiya su yi rayuwar tasu in an ce me baya da kyau duk bukatarsa shi ne yin shekara ɗari da shekara nan gari gaba ya wuce hamsin da biyu ne gaba ya buɗa ya wuce gaba ɗaya ya yi cikin botar to duk yadda kafiri kake ganin sa yana jin daɗi Allah kare burge ka saboda bukatar musulmi shine yayi alkhairi a rayuwarsa yayi sadaka a rayuwarsa to ba dole bane sai ka kowa kuɗi kuma zaka yi sadaka rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyya wa rubba amalin kabiri ta safe hunniya. da yawa aiki ɗan kaɗan da zaka yi in ya da kyakkyawan niyya sai Allah mai da aikin babba da yawa babban aikin da zaka yi in bai da kyakkyawan niyya kuma sai Allah karantar da aikin ya zama ɗan kaɗan da haka ba wai dole bane sai ka fi kowa kuɗi zan zaka fi kowa ta tafiya aljanna ba shine sharɗin ba sharɗi shine kai saboda Allah an yakuna lillahi wa liwajhillahi wa an yakuna fillahi duk abin da kake kai saboda saboda Allah ne karkai saboda burgewa karkai saboda neman yardar wani in kai saboda Allah Allah ta'ala yurabbil amal Allah shi zai ririta aikinka sai ba ka kyakkyawan lada da su Allah ta'ala ce mata'un qalil jin daɗi ne ɗan kaɗan suke yi duk abin da sun tara ka zo ka gida malar kamar ba za a mutu duk abin da kake bukata a gidan nan smart ba wani abin da ka tashi ka sha wahala in kana zaune akan kujera labule kake so yanzu ya bude kawai sai ka ce open labule sai ya bude in rufewa kake so iska ya maka yawa ko haske ya ma yawa kace labule close sai labule rufe in ruwa kake so sai ka ce wata kana zaune sai dai fridge ya fito ya miko maka ba inda zaka tashi ba inda zaka je in bacci zaka yi sai dai ga filo da katiba sun fito zu ka kwanta sleeping in lokacin tashin ka yayi sai ka tashi sai su koma ba ka da wani buƙatar tona in ban daki ka je za ka je bayan gari ba ka rubuta ta ka sa hannu ka wanke mashin ne zai wanke ma jikinka ta ka tashi ka ciwo amma kuma me kwanciyar hankali na idan kana tunanin kudin za su kare me kwanciyar hankali ba ka da kwanciyar hankali garan da aka ce wannan kudin za su kare ka koma talauci wallahi babu wadata ita ce wadatar imani nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ad-dunya mata' wa khair mata'iha al-mar'atu as-salihah gidan duniya gidan jin daɗi ne kawai to abin jin daɗin gaba ɗaya cikin ka ita ce mace ta gari mace ta gari wanda za ta iya nutsar da kai idan ka rikici ta kwantar ma da hankali da abubuwa sai rin caɗe ba za ta ɗora ma lalurar ba kaza ba kaza ba kaza ba amma kana kallon mace an ce ma mace kana ganin ka auro mace to wata mata sai ka je ka sa miliyan hamsin kafin ka auro ta miliyan hamsin za ka auro ta akwai wani abokina yana da abokinsa kirista da suka tashi za su yi aure shi kiristan ba abokina ba ne abokin aboki kun fahimta da ya tashi zai aure da shi da budurwar tasa sai suka suka tsara za su yi biki na sati ɗaya za su kuma kashe naira miliyan talatin ne a cikin wani zakar shi ne budget da suka yi yau ga kayan da za a sa gobe ga kayan da za a sa jibi ga kayan da za a sa rana farko can za a je a yi bikin rana ta biyu can za a je a yi bikin suka gama tsara da shi da budurwarsa to wa zai biya kuɗi dole ta bashi shi ko mai da kuɗi zai ba baban shi to ga shi preparation na su da shi da budurwarsa miliyan 30 miliyan naira sai ban yake thank you thank you thank you thank you no problem no problem sai aji ta kaza sai ce ka kira yarinya dan ku zo da kai ita ku yi tunani ku sake rubutawa sai ce ah we did it together da maka rubuta yace okay wonderful sai ce can you invite her za ka iya gaisa ta ku zo mu tattauna sai ce ya a gaiso ta ta zo ita amarya ce ana shirin ya bada kuɗi kawai a je a yi fataka duk an gaya maka wani ina zuwa sai uban ya walda na ga budget din is 30 million is not ba wani kudi bane you are the only my son bai da wani shi amma abin da yake so gaya muku shine wannan miliyan 30 din approved ya yi zai ba su amma su zaɓi ɗaya idan ya ba su wannan kuɗin to in suka yi aure kuma wani kuɗin da zai ba su ya yi da zai shi kuɗin su in kuma sun yadda zai ɗauki miliyan biyar ya ba su je su hidima aurensu zai ɗauki sati miliyan ya ba su je su yi su ku zaɓi ɗaya ni abinda na tsara miliyan biyar zan ba ku kashe shi a wajen auren mut har lahira amma kun kawo miliyan talatin to miliyan talatin ɗin ita nake so in ɗauka kuma in ba ku ku je ku yi rayuwar ku a tijari amma kun ce za ku kashe su auren yanzu wallahi mai zoki ne zan ba ku kashe su amma ba ku da kuɗi bayan auren ku je ku yi lissafi sai ya kalle ta ta kalle shi ce wat ta ce mai wat kowa ya tsaya tunani za a ba ku ku je kashe amma bayan aure ko ba ku da kuɗi zai ce ya ba su time je su yi shawar sai suka zauna da kansu suka dinga soke event kaza a soke kaza wannan ba za a ma mutane kayan anko ba kowa ya kawo da kansa wannan ma a soke karshe da yadda aka da auren nan dai miliyan biyar suka da cewa su lalata waɗannan miliyan biyar amma su da miliyan talatin to akwai arna kuma daga ba ɗaya shi gaba ɗaya lissafin sa ya ware naira miliyan ɗari biyu ne yake so kashe wurin in wancan arna ya burge ka wannan kuma mai baka shi miliyan ɗari biyu yake so a kashe ta gaba ɗaya ne wurin sai da ya kashe miliyan ɗari biyu ɗin kuma da aka zo bayan kwana biyu yarinya ta fara mokaɗewa ta fara wanke wannan hura ɗin sai da ya gada ta dawo turu kala ɗinta ashe da wani kuraje kuraje da wani baki baki da ba jikin da duk wannan hoda ce take baboye abubuwa wannan foundation ɗin da ya tashi da dare a bakin dare mara yana kuka yanzu miliyan ɗari a banza to duk yi wallahi kuka yake jesus jesus miliyan ɗari ta ya kashe ta a banza an zo an watsa da ta so kada arne ya burge ka duk inda ga rayuwar ka kyale shi abin da yake daidai da shi ne kai bi kowanne abin ba daidai da kai bane kun fahimta mata'un qalilun summa ma'awahum jahannam jin daɗin rayuwar ɗan kaɗanci daga nan kuma sai wuta jahannama kir da wannan shimfiɗar jahannama Allah ya musu Lakinin alladhina taqaw rabbahum sai dai waɗanda suka tsoron ubangijinsu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna da koramu guda hudu ce guda na karshen ta fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim to ɗan aljanna Allah ta'ala zai ba su koramu guda hudu wanda suke gudana cikin wannan gabcin aljanna ɗin khalidi na fiha suna masu dawwama cikinta nuzulan min indillahi wannan kabaci ne daga Allah nuzulan abin da ake ce ma nuzul a larabci shine abincin da ake ma bako idan ya sauka idan kai bako za ka yi kokari iya karfin ka kaga cewa ka burge shi ba ka bane ka kawo kaza ka kawo kaza ka kawo kaza ka kawo kaza yau da kullun yau da kullun yau ka yanka mai kaji gobe ka kama mai farfesun dawis jibi ka kama mai na jimina gata to wata na kuma take ne ko kana da yin sha'awar cin balangu ne yau ko a kama falahu ba hoyi bukatar tawizin bane ba a kai ne kake ganin ka gaji biyar ɗan adam ce akwai gajiyawa akwai gajiyawa ga ɗan adam to da ka yi ba koran da ya sauka za ka cewa ka yi iyayenka kaga ka burge shi don ya gane cewa ka karama shi to daga baya kuma abin da zai kafa shi yasa musulunci ce abu ya fita salasa ba ko haƙƙin da kake da shi akan ka shine kwana uku in ka ce da bakon kwana uku to ba ka da karfi zai ka ce mai to ga hanyar kaso garin mu <coughs> gaskiya ne an ce bakon da zai zo shekara ɗaya sunansa sa bako to wannan ai sai zai kare tattalin arzikin ka gaba ɗaya yau ka kame kayan daɗi gobe ka ƙara kame jibi ka kame sai ga ni ɗin bayan sa Allah garin ku daɗi <laughs> garin ba ko wahala yanzu ne yake so kenan ba sai yake so ba to Allah da ya tashi magana sai ce nuzulan min indillahi wannan kabaki ne daga wajen Allah shi saukar bako da Allah ke yi ma bako wannan ba ta yankewa wama inda Allah khairul abra abin da yake wajen Allah ya fi alkhairi ga masu tsoron Allah ga nagartattun bayi wannan kabakin Allah ba yanke amma na adam kuma zai yanke yau da kullum zai ce na gaji shike wa inna min ahli alkitabi lam yu'minu billahi akwai daga cikin ahalin kitabi wanda ke imani da Allah wa ma unzila ilaykum da abin da aka saukar musu na alqur'ani wa ma unzila ilayhim da abin da su aka saukar musu a taura ko injila kana iya samun kirista ya zo ya imani da annabi Isa kuma zai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iya samun ba yahude ya bar yahudancinsa ya dawo musulunta ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya imani da annabin da aka zama kan mai da littafi kirista ne ko mai hude sannan zai imani da ni Allah ta'ala zai bashi lada guda biyu ladar imani da wancan annabi da kuma ladar imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wa inna min ahli alkitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum yayi imani da Allah yayi imani da abin da aka saukar muku na alqur'ani wa ma unzila ilayhim da abin da aka saukar musu na littafin su can baya khashi'ina lillahi yana mai khushu'i zuwa ga Allah ta'ala la yashru bi ayati llahi thamanan qalila baya sai da addininsa saboda jin daɗin rayuwar duniya kawai baya wasa da addininsa saboda kawai zai ɗan more da wani abu na rayuwar duniya baya yin haka ulaika lahum ajruhum inda rabbihim wadancananka Allah ta'ala ce ladarsu tana wajen ubangijinsu sun yi imani da Allah har sau biyu ta fuskar annabawa guda biyu annabin da ya imani da shi kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin sa Abdullah bin Salam irin sabai da yawa waɗanda da suna wani addini daban ko suna bin wani annabi bayan zuwa annabi sama alaihi kuma suka da suna imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi sai Allah ta'ala ya ce ulaika lahum ajrun inda rabbihim inna Allah sari'ul hisab lalle hakika Allah mai gaggawar hisabi a nan take Allah ta'ala zai hisabi rana ɗaya Allah ya gama hisabi ba wai sai an dade awwalina wal akhirina na farko mu da karshen mu duk lokaci da Allah ta'ala zai tara kowa ya mai hisabi duk yawan mutane a ranar ɗaya Allah ta'ala zai musu hisabi wani bai rabe da yake Legas ya ji wa'az ya ji wa'az aka ce mai ai a ranar ɗaya Allah zai gama hisabin kowa da kowa sai su including Legas har da mutanen Legas duk a ranar ɗaya ma za a gama da saboda ya ga yawan mutanen Legas cunkos ɗakin tsumma aka ce mai kyamta idan da bismillah an gama da Legas ai hisabi ba ni wahala gari shi rana ɗaya Allah ya gama kowa rabin yin Allah ta ala ce mu ne kuma daga nan su fi ayyula rabin yini Allah ya gama kowa ya kafi saboda kowa ba tiltafin zai ya eh, tsara kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi bi nafsihi Allah ta ala ce ya ayyuhal ladina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna bayan Allah ya gama wannan sura da maganar yaki sai Allah ta'ala sai da kuma yana lallashin muminai bisa ga wahalar da suka sha da abin da ya same su tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yanzu kuma ya rufe ayar gaba ɗaya surar da lallashi ga muminai cewa ya ayyuhan ladzina amanu ya suka yi imani ku yi wa sabir ku haƙuri da kanku akan duk abin da aka ce ku yi kuma akan wa rabitu ku tsaya ku tsare bakin iyakar ku yi ribatu wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna tabbas in kuka yaka za ku samu rabonta. abu hudu Allah ya umarce mu da shi isbir ku yi haƙuri ku yi haƙuri akan abin da ya same ku wasabiru ku haƙurtar da kanku akan yin haƙurin saboda haƙuri ɗaci gare shi ba kowa ke haƙuri ba والصبر كفي مر مذاقته لكن أواخره أحلى من العسل يا كتبك اصبر to kamar sunan abin me al isbir asibir shine itace madaci madaci akwai zaki me gare ta to sabda aka ce ma yi hakuri take jini ma koko ya ma ka ana wani bakin kici ya zo maka an cuce ka an hana ka kuka sai an cuce ka sai a ce ma ka yi hakuri sai ka ga bala'in ya zo maka a wannan marhalar haƙurin da za ka yi ba ƙaramin imani ba ne zai zo ya tunkuɗe wannan fushin ya sa ka yi haƙurin in kai haƙurin kuma akiba da zo a ƙarshen haƙurin mai yawa ce wadda ba ta da littafi don aƙibar wannan maɗacin ya fi zuma gari saboda Allah ta'ala shi kadai yake sanin ladar da yake ba mai haƙuri inna ma yufa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab Allah shi kadai san ladar mai haƙuri da mai azumi da mai haƙuri ba wanda ya san ladar sai Allah saboda wahala take cikin wannan lamari a cuce ka a ce ka yi haƙuri a damfare ka a ce ka yi haƙuri a rena ma hankali a ce ka yi haƙuri kuma dole ka yi haƙuri saboda ba yadda zaka haƙuri ne mafita gari to in ka yi haƙurin ladar da Allah subhanahu wa ta'ala zai baka akan haƙurin ba wanda ya iya kasance Allah kuma daga cikin sakamakon haƙuri da zaka yi shine Allah ta'ala zai kasance tare da kai allah inna Allah ma'as sabirina Allah yana tare da masu haƙuri wannan ma'iyya ta Allah din ba kowa ke samu idan Allah na tare da kai to ka je kai baccin ka ka huta komai a gare ka daidai ni. amma idan Allah ya kyale ka to wallahi ka shiga uku inna Allah ma'as sabirin kaga Allah ya ce inna Allah ma'as sabirin sannan zaki umurta ka da taqwa inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare kuma masu taqwa to kuma anan a gaba ta uku ko ta hudu an ce kuma wattaqu ku tsoron Allah ashe kaga ka hada abubuwa guda biyu na tarayyar Allah subhanahu wa ta'ala da kare kai ka zama mai takawa ka tare da Allah ka zama mai haƙuri ka tare da Allah sannan wa sabiru ku yi umarni da haƙuri a kanku da kuma kan wasu wa rabitu ku yi ribatu ribatu shine tsayuwa bakin daga ku kare iyakarku irin mutanen da ake cewa 'yan sa kai wanda za su sa kan zan su kare iyakokin garin su kada 'yan ta'addar same su ribabis daga cikin ma'anarsa zama a masallaci a yi sallar magariba da kai ka ƙi tafiya sai ka sallar isha'i wannan zaman da za ka shi ma ribabis da وانتظار fa za الصلاة kuma الرباط jiran sallah bayan kayan wata sallar ribati amma daga sallar magariba yake mutum ya fitar ga masallaci sai koma majalisa ai tala bayan sai kuma an kira sallar isha'i me kake tsinta a majalisa ka zauna masallaci mai kake istighfari laifukan ka na yini ka kankare su da istijifari da magariba ana sallar asuba mutum ya fita ka zauna kai addu'o'in ka mana garin Allah ya waye menene a sauri yake zai je labarai sauri yake zai je hira da mutane sauri yake saboda wancan makwabcin nasa kare shi ne za su hira duk me yayi ribar ka a hira zama a masallaci ba su yi mumini a masallaci tamkar kifi ne a cikin ruwa munafiki da masallaci tamkar tsuntsu ne a cikin kejinsa idan ka cire kifi a ruwa ka fito da shi waje ya kwanciyar hankali akwai alamar halaka ko babu amma idan ka bashi a ruwa ba zai rayu zai ji daɗi haka mumin yake da masallaci da ya shigo masallaci zai kama jin daɗi ya zo inda zuciya za ta rayu ya zo inda zai dinga munajaci da ubangiji ya zo inda zai gyara imaninsa amma munafiki da ya shigo masallaci Allah Allah yake a tsalla ne ka ga sauri ya fita kamar duk tsallan da kaje tsuntsu kanari yana yi a cikin cejin sa wallahi ba exercise yake ba mafita yake ne ba ana buɗe mai wani waje da ya ɗan tsalle ya ji wajen ya dawo da in sai ta ba ya tafi kenan wallahi ba zai da cikin cejin sa ya tafi kenan saboda zaman mafita yake ne ba haka munafiki yake Allah Allah yake liman ya take shi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah yana yi kuma ya dauko ya waye mai tek waye turo mai message waye mai whatsapp wannan musiba ta ishi musulmi jama'a ta ishe mu to zaman ka masallaci kana istighfari kana hailala kana salatin Allah sallallahu alaihi wasallam kana karatun alqur'ani ribati ne wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna in kuka kiyaye wannan Allah ta'ala zai sa ku zama daga cikin sittu wanda Allah ta'ala ke ba mu gidan aljanna tun a nan duniya kafin su yi lahira muna fata Allah ta'ala sun yamar da cikin wa'annan masu aiki da wannan abuwa guda hudu in ba mu kala wani sura haka ba har yau ba ba kare ta za mu yi ba da haka ba ƙura ita a haka sai mu shiga sabon sura insha Allah ta'ala abinda muka faɗi jinin ta cikin ta Allah ba mu ladata wanda muke kuskure ko tuntube kuma Allah ta'ala ya gafarta mana طيب كرنتا من أقول آية بيوكو أكو أتشنجا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكشوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع <laughs> فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وتركوا قال ترجلوا a'a haba malam an zo magana kara aure ka kai kafara su ni ban fasara ba Allah muna sake tsaya da juna wakful walidai yan uwa muna sake dai nana takar ga mun matsa ma wannan abin so muke mu samar da tsarin da za mu dinga riƙe da ne da kanmu ba tare da muna roƙo ba musamman abin da muka faɗi na ɗaliban da muka ɗauko wanda suke nan cikin su akwai marayu wanda iyayensu musulunta ba suka kuma suka mutu ba su da wata gata a muka zo da su cikin su akwai iyayensu na gare amma halin ƙauye da inda babu ilimi ba ƙaramin musiba ba ce sannan daga cikin abin da za ka sake ɗauko waɗannan yaran malaman da muke turawa a can ana samun matsala ta wannan barayin daji suna hana karantarwa suna hana kuma abin da ya kamata na da'awa a garin wanda yasa muka yi tunanin mu ɗauko ƴaƴansu mu zo mu karantar da su su ilimin addini da kuma ilimin zamani Don ya zama suke komawa garuruwansu su da kansu sun san yanayin garinsu za su iya ci gaba da karantarwa a garuruwansu nan gaba insha Allah ta'ala wannan ita ce hikimar mu to ajin mutum ka ce kana ce da shi da kullum tsawon shekara ba hukar na aiki ba ne. da ka muke son yan uwa su shiga cikin wannan tsarin da muka ɗauko dan ya zama muna iya samun abin da mu iya rike su saboda mutum ka aje ba wai dabba kuma karatu kake so ya yi yara ne wanda wasu shekaru su duka ƙananan shekaru ne ƙananan shekaru ne wasu ma matakin primary school su karatunsu da abincinsu da abubuwan yau da kullum ba ƙaramin aiki ba ne shi yasa muke son yan uwa su ba mu haɗin kai shiga cikin wannan workflow wallai ɗin don mu samu mu yi support ɗin wannan al'amura da muke gudanarwa na da'awa Allah ɗaya san me yaran za su mana gaba wani zai koma gani wani ko ba zai koma ba amma zai kuma tunanin an mai alkhairi shi ma ya kamata yi mabuka ne alkhairi nan gaba shi yasa muke son mu samu na mutum ashirin da wanda za su nemo mana mutum biyar biyar a ƙarƙashin su duk wata ɗin ɗinmu shi ne dai dubu ɗari za su ce da su dai a wata insha Allah ta'ala ban da ɗanyen abinci abubuwan yau da kullum dubu ɗari ya ce cewa shi za muka nemi mutum ashirin zalla kawai wanda kowa in ya nemo mutum biyar ko abokanka ko ɗan gidanku cewa waye zai baka naira dubu dubu duk wata ka kawo dubu biyar da za ka ta account din da za a bayar da lambar wayar to za mu samu mu rage maka mu bade ko gidanka ne wata za ka tashi baka da abin da zaka amma wannan kuma ba za ka aje mutane kuma ka ce ba ban da zaka saboda rashin abin da da ka ce da su zai iya sa kuma su shiga wani irin garali na rayuwa wanda ba mai kyau ba shi da Allah mutane wanda suke da zuciya ta taimakawa din wancan na naira dubu dubu yana nan a ci gaba da yi amma wannan mutum ashirin din har yanzu mu cika su ba muna so mu samu wannan mutum ashirin din a duk faɗin Najeriya ko da ina suke saboda yaran ba na jihar nan bane ai daga wasu wajen jihar ta ɗauko su kowa zai iya taimaka ma addini kuma Allah ta'ala zai shiga cikin lamarin kowa lamba account din an ce yana karanta da sauri ko to bari in yi hankali zero zero guda biyu sai one zero sai nine sai six sai six sai eight sai 00 wannan shine lamba ɗin mu na Jaiz Bank suna account ɗin Imam Ahmad bin Hanbal ga waɗanda suke so shiga cikin wancan mutum ashirin da muke nema ɗin su buga wannan lambar ta masallaci don a yi adin sunansu a gurup ɗin da za a ware ma wannan aikin kawai duk wata za a tunatar da su cewa lokacin karɓo kuɗinku ya yi don su kawo a cigaba da taimaka ma wannan yaran 091 6 2 2 2 guda uku kenan sai 70 sai 26 ya kamata komai ya zama mana shi akan ci gaba da wayewa tunda gwamnatocin mu dai ba sa dauka irin wannan a Saudiya ne kawai ake bada kuɗin addinin musulunci nan Najeriya kowa da ne ke ji Allah ba mu ikon taimaka suratul nisa ita ce sura ta hudu a cikin jerin surorin alkur'ani kamar yadda muke gani daga sotul fatiha sai suratul baqara sai suratul ali imrana sai kuma suratul nisa'i tana da ayoyi kamar yadda malamai suke sabani ko suka ce 175 wani suka ce 176 wasu kuma suka ce 177 duk lissafin ƙura na madaniyun da kuma kufiyun da basiriyun sun saba a wajen lissafin wannan sura ɗin suratul nisa'i wannan suna an kira ta da suratul nisa'i na suran mata saboda labarin mata da ambatan mata da zuwa cikin wannan sura tana da matsayi mai girma a cikin alqur'ani da malamai na cewa babu wata sura ta kai tsawonta a cikin alqur'ani banda suratul baqara saboda tsawon ayoyinta yana da tsawo a cikin alqur'ani yasa tsawon suratul baqara ne kadai ya tsere mata a cikin alqur'ani an saukar da ita ne kuma a garin madina kamar yadda jamhur ulama suka tafi akan cewa madaniya ce waɗansu malamai suna kallon a'a suran makka ce saboda an fara buɗe ta da ya ayyuwa nasu ta babu. cewa duk ayat Allah ta'ala kuma ce ya ayyuwa nasu to galiba a makka aka saukar da ita wadda kuma aka ce ya ayyuwa zina amanu a madina aka saukar da ita sai suka ce ai Allah ya faɗi ya ayyuwa nasu a cikin tasu biyu da haka tana nuna cewa a makka aka saukar da ita rinjayen galibi maganar malamin cewa ba haka bane an sauka da ita ne a garin madina domin ba wai ana nufin cewa surar da aka saukar a cikin garin madina ita ce madaniya ba wadda aka saukar a cikin makka ita ce makkiya a'a abin da ake nufi duk surar da aka saukar da ita kafin a yi hijira daga makka zuwa madina sunanta makkiya ko a cikin makka aka saukar da ita ko a wajen makka aka saukar da ita haka nan surar da aka saukar da ita bayan an koma madina to ko a cikin madina aka saukar da ita ko a cikin makka aka saukar da ita sunanta madaniya domin an baro ahadul makki sannan aka saukar da ita sun faɗi wannan ne dalilin wannan akwai aya ta hamsin da kusan bakwai ko takwas wadda Allah ta'ala ke magana ya ya ku mutane ku tashi ba da amana ku bai da amana zuwa ga ma'abotanta sai suka cikin Allah ya amurku amana tu'adul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bayna nas an hukumu bil adl sai suka ce to ai wannan ayar a makka aka saukar da ita saboda sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Usman bin Talha shi ne yake rike da makullin Ka'aba kuma an zo an karɓi makullin a wajensa kuma makullin Ka'aba ba Madina yake ba a Makka yake an karɓi makullin a wajensa daga baya sabai suka ce ba za a mayar masa ba an kwace kenan tunda shi bai musulunta da kafiri ne abin dole dawo hannun musulmai yanzu da sauransu Allah ta'ala ya umarni da cewa a mai da wannan alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa zai mai mai da kayansa to a mai masa da kayansa wanda kuma har yanzu da ra'asu su ke rike da makullin Ka'aba har yanzu da muke magana da aka kace to kenan maganan makullin Ka'aba ta zo tunda ta zo to a Makka aka saukar da wannan sura sai aka ce musu a'a ayar ce aka saukar ana garin Makka amma al-ahdil madani bayan an koma madina ne aka saukar da ba wai ana garin makka bane kafin a koma madina ko da ko an saukar da ta a wajen ka'aba to tana matsayin madaniya ne ba tana matsayin makkiya kun banci wajihul istidlal din malaman sannan malamai sun ta sabani akan yaushe aka saukar da ita wasu suka ce an saukar da jinya shekara ta uku bayan hijira wasu kuma suka ce shekara ta biyar wasu kuma suka ce shekara ta bakwai aka saukar da ita kowa ya yi riko dalilinsa wanda suka ce an saukar da shekara ta biyar suka ce ai an samu labarin taimama a cikin wannan hukuncin taimama ya zuwa cikin wannan sura ɗin taimama kuma suka ce an saukar ne bayan yakin murati yakin murati kuma an shi ne bayan shekara ta biyar kamar yadda al ibn ashur ya gabatar da wannan bayanin shi ma cikin tafsirin da haka suka ce kenan an saukar da ne a bayan shekara ta biyar tunda labarin taimama ya zo a cikin ta wannan zuwa malamai suka ce a'a an ɗauki lokaci ana saukar da wannan sura ɗin ba a saukar da jumlatar wa'ida ba an ta ɗaukar lokaci ana saukarwa a saukar da wasu ayoyinta a kare ɗaukar lokaci ba a saukar da wasu ayoyin ba sai daga baya kamar yadda sai bayan shekara ta bakwai aka saukar da aya ta ƙarshe ta ayatul kalala da haka daga baya kace a jefa ta cikin wannan sura ta zama a cikin suratul nisa'i abubuwan da malamai suka faɗi akan wannan dai saɓani ne nasu wanda babu wanda zaka ce zaka ce da maganar wani ka ɗauki ta wani saboda kowa da hujjar da yake kawo da kuma dalilin da yake sa yana faɗin wannan magana ta sa Abdullahi bin Zubair Allah ƙara masa Abdullahi bin Abbas Allah ƙara masa yadda da shi da Abdullahi bin Zubair da kuma Zaid bin Thabit suna cewa dukkan wannan surar su sun san a madina aka saukar da ita haka aisha radiyallahu anha take cewa suratul nisa'i ba a saukar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ba da suratul baqara face ina tare da shi sanin kowa ne cewa kuma aisha radiyallahu anha tana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne a garin madina ba a garin makka ba kun fahimta to da aka tunda da baqara da nisa'i ta ce duk ina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar da su to a madina aka saukar mai da su ba a garin makka ba wannan shine abin da ibrin jayi a wajen malamai sannan ita wannan sura ta kunshe manya-manyan hukunce-hukunce na musulunci da abubuwa na shari'a da abubuwan da suka shafi a ƙida da abubuwan da suka shafi kuma hukunce-hukunce duka wannan sura ta kunshe su sannan wannan sura tana kunshe da ababe waɗanda za ka iya cewa tartibinta an saukar da ita ne waɗansu malamai suka ce kafin ali imrana ba wai bayan ali imrana ba saboda hadisin Huzaifa Allah ya kara masa yadda yake cewa nayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi a gidansa da muka tashi sai na ga karanta bakara a raka'a farko muna tafiya ma tafiya cikin bakara sai ce wata kila in ya kai aya 100 zai ruku'u sai na ga wuce aya 100 yace to wata kila yana so ya kammala bakara ne sai ya ruku'u aya 286 yana gama bakara sai na ji kuma ya fara sutun nisa'i sai na ce to to wata kila in ya je rabin nisa'i ya tsaya sai na ga ya kammala nisa'i sai na ce to wata yana gama na tayi za mu yi ruku sai kuma kawai na ji ya faɗa ala imrana aya ɗari biyu kuma ya sake dannowa to sai suka ce an saukar da kenan tarkibin ta ala imrana tana bayan sautin nisa'i ce saboda manzo Allah sallallahu ya karanta nisa'in kafin ya karanta mi ala imrana wannan suka ce a in ma an ga haka to ba wani abu ne yake nuna cewa wai an saukar da ita ne kafin nisa'i ba a kafin ala imrana ba haka bane sai dai kawai ya nuna maka cewa ba wajibi bane tartibin karatun surori a cikin sallah ba kamar da kake ganin tartibin sa a cikin alqur'ani in ma za mu ɗauki wani abu akan wancan hadisin to iya fito da za mu fito da shi kenan wanda shi ne ake malaman maliki radi da shi cewa ba dole bane kenan in ka zo sallah sai ka fara karanta sama kafin ka yi ƙasa a malikiya ba za ka karanta la bi hadha balad kuma ka zo ka ce za ka dawo raka'a ta biyu ka ce kuma la bi yawmil qiyamah ba kun fahimta in ka karanta bakara to in ka san ku sai da ka bi kasa to wannan sai suka ce raddi ne ga wannan mazhaba ta mace malikiya cewa za ka karanta duk inda ga dama kina qur'ani ba wai tartibi ake karanta ba faqra'u ma taysara min qur'an kazalika malamai suka ce wannan sura tana da falala daga cikin abin da Abdul Qas Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam Allah kara masa yadda hadisin da yake samu da gare shi ta hanyar isnadin sa ta Harisa bin yake cewa Umar bin Khattab Allah kara masa yadda yana umurtar malamai da kuma gwamnoninsa da su rubuta suratul nisa'i da suratul ahzab da suratul nuri kowa ya haddace ta kuma kowa ya kiyaye ta haka nan kazalika Abdullah bin Abbas Allah kara masa yadda yana cewa duk wanda ya karanta suratul nisa'i yace ya zama wajibi gare shi san me yake ce magado saboda gado a Qur'ani babu inda yazo gaba ɗaya ta yayi na a cikin wannan sura sannan malamai suna cewa wannan sura ta sotu nisa'i tana ɗauke da manya-manyan darussa har guda hamsin a cikinta ta ɗauke da darussa da hukunce-hukunce sama da guda hamsin daga cikinsu na farko shi ne tabbatar da rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa dukkanin takawa wannan sura ta yi bayani akan da a kan takawa ɗin ga mutanen farko da mutanen ƙarshe babu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bari akan haka sannan na biyu Allah ta'ala ya bayanin asalin halittar ɗan adam cewa daga annabi adam ba kowa yake sannan kuma daga matarsa hawa'u daga nan aka samu kowa Allah kuma ya haɗa wannan zumuncin namu da taqawa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allah kana alaykum Saqiba. sannan abu na uku daga cikin jigon wannan sura din Allah ta'ala ya bayani akan hukunce hukuncen maraya da yadda za a kare mai haƙƙinsa Allah ya bayani akan dukiyarsa da abin da ya kamata a kiyaye gare shi mazansu da matansu manyansu da ƙananansu masu hankali da wawaye a cikinsu da yadda ya kamata a kula masa da dukiya sai sun girma da yadda za a shiga da dukiyar maraya cikin dukiyarka kai kasuwanci da ita amma da taka tsantsan da yadda waɗansu suka dinga amfani da damar bakin wasu ƴaƴa marayu mata suka dinga rike suna aurensu don su lalata masu da dukiyarsu hakanan Allah ta'ala ya kira dangane ga kiyaye dukiyar maraya da kin sanya ta cikin abin da zai sa dukiyar ta halaka a wajen kasuwanci sannan wannan sura daga cikin jigonta na hudu shine bayani akan abin da ya shafi haƙoƙan mata da kuma tsarin zamantakewa ta iyali a cikin wannan sura Allah ya ambaci mata da yawa ya yi bayanin haƙƙin zamantakewa ya yi bayanin adalci a tsakanin mata ya yi bayani akan haƙƙin marayu a cikin gidajen ma'aure ya yi bayani akan hukuncin sadaki Allah ya yi magana kan ardin matan da za a aura ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko kuma duk a koma zuwa ga bayi Allah ya bayani kuma kan yaya wannan sadakin mata zai kasance akwai bashi akwai aure hannu kuɗi hannu sannan Allah ta'ala a cikin bayanin zamantakewa ya yi bayani akan mata da abin da suke da shi na gado kada ya zama an shigar da gadon su a cikin hakkin auren su sannan Allah ta'ala ya yi magana akan abin da shafi rabon kwana da rabon hakkin su da abin da shafi kuma zamantakewa da haƙuri a cikin zama da iyali da saɓani idan ya samu tsakanin mata yaya za a yi da abin da shafi saki in aka yi shi ta yaya za a yi a gyara matsalolinsa da abin da shafi iddar mata mata waɗanda suke an aure su budurwai da wanda suke zawarawa duk wadda aka sake ta yaya idda za ta kasance wannan sura ta ce mana bayani akan wannan haka Allah subhanahu wataala ya bayani akan surkuntaka da matan da suka haramta a aure su da abin da ya shafi shayarwa da abin da ya shafi hada mata a wajen zamantakewa da abin da ya shafi kuma wadda ta halatta gare ka da kuma wadda ta haramta gare ka akwai da suke muharramai har abada akwai da suke muharramai muakatai in ka rabu da wata za ka iya auren wata amma ka tare da wata kuma wannan ta haramta gare ka kamar ya da kanwa ba za ka haɗa su lokaci ɗaya ba amma in ka rabu da ɗaya za ka iya auren ɗaya kamar ya da gwaggonta ba za ka haɗa su lokaci ɗaya ba in ka rabu da gwaggon za ka iya auren yarta in ka rabu da yarta za ka auren ga wannan muharramai ne mu'akkatai ba muharramai bane na har abada ba ba irin wanda ka ce ka auri uwarta ita kuma ka zo ka ce daga baya ka aure ta wannan ba zai yi ba haka Allah ta'ala ya bayyana mana dangane da abin da shafi sabani na auratayya in aka yi shi yayi zai kasance da wasiyar da tsakanin su haka Allah ta'ala ya magana akan gado a wannan sura kadai ce Allah ta'ala ya magana gado a kuma gaba ɗaya gadon a cikin ayoyi guda uku Allah ta'ala ya raba su aya ta farko Allah ta'ala ya magana kan gado na ƴaƴa da iyaye sannan aya ta biyu Allah ta'ala ya magana kan gadon mata da kuma magana gadon ƴan uwan uwa aya ta uku kuma sai Allah ta'ala ya magana kan gadon ƴan uwa shaƙiƙai waɗanda suke wanda kuke ƴan uba ɗaya da, sannan Allah ta'ala sake tabbatar da abin da shafi gado da abin da za a kauce masa na saɓani da abin da kuma waɗanda ba sa shiga cikin gadon za su kasance in sun zo kusa ɗan uwa su menene haƙƙinsu marayu da miskinai su menene Allah ta'ala ce a basu na gado sannan jigo na shida a cikin wannan sura ɗin Allah ya kuɗaita da mu da'a ga Allah da imani gare shi da kyakkyawan aiki da tsoratar da mu da Allah ta'ala ya kan saba masa da shirka da kafirci da bin shaidan da kuma saba alƙawalin Allah da manzansa da rashin imani da kuma rashin yadda da aljanna da kafirce ma ni'imar Allah da ce ma gafar da Allah ta'ala ce zai ma bayi duk wanda ya wannan ya saba makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsorta da mu dai a cikin wannan sura karkashin wannan jigo dangane ga kada mai mu shiga wuta domin azabar wuta azaba ce mai tsanani jigo na bakwai Allah ta'ala ya yi magana akan abin da ya shafi zamantakewa ta al'ummar musulmi gaba daya ta hanyar abin da ya shafi kauce ma alfasha ta zina da maɗigo da luwaɗi da hukumar da ake ma waɗanda suka yi wannan abin sa'annan kuma da kasan mata wanda suka kare al'aurarsu Allah ta'ala ya magana a kare musu sannan Allah ya magana kan mutu'a ta mata a cikin wannan sura wanda in muka zo wajen za mu ji manganin malamai akan ta insha Allah ta'ala sannan Allah ta'ala ya magana kan jigo na bakwai tabbatar da tuba da bawa zai yi tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala wanda in bawa ya tsare tuba da take tsakanin shi da Allah to hakika ya samu kyakkyawar rabo sannan kuma bawa ya tsare tsakaninsa da abin da yake sabani na Allah subhanahu wataala ne ke a kauce masa har zuwa ga mutuwar da bawa ji sannan abu na tara Allah ta'ala ya yi magana akan muminai su zama ƴan uwa su dunkule akan tafarki na annabawa kada su rarraba da junansu da kauce ma sha'awa ta duniya da abin da zai sa kuma Allah ta'ala ya fushi da su sannan Allah subhanahu wa ta'ala a jigo na goma ya yi magana kan dukiya da kiyaye da kuma bashi da abin da ya shafi cin dukiyar mutane akan zalunci da abin da shafi kasuwanci a tsakanin mutane an tara minku sai ya zama da yadda junanku sannan za ku yi kasuwanci in ba bai da juna ba za a yi ba Allah ya magana kuma kan kisan kai a wannan gaba ɗin ya yi magana kuma kan nisantar manyan laifuka da kuma ukubar da yake ba mutane da suke saba masa da ƙananan laifuka jigo na goma sha ɗaya Allah ya yi magana kan sulhu a tsakanin mutane da hana kan bin son zuciyarka da hana kanka kuma burace-burace abubuwan da ba su amfani a rayuwa sannan Allah ya magana kan hasada da abin da ke tare da ita na lalata aiki ɗan adam jigo na goma sha biyu Allah ta'ala ya yi magana kan wajibci ikhlas da bauta ga Allah shi kadai da tsorsar da mutane akan shirka da abin da ke da alaka da ita a jigo na sha uku Allah ta'ala ya yi magana akan mafarar halittar ɗan adam da yadda ya kamata mutum ya san asalinsa don kare ɗagawa idan da girman kai a bayan ƙasa jigo na goma sha biyar Allah ya magana kan adalci a tsakanin bayi gaba ɗaya ta cewa kuma ya haramta ma kan zalunci kada wanda ya zalunci dan uwansa da rubanya lada da Allah ke ga wanda ya kyautata da kuma rubanya zunubi Allah ke ga wanda ya cuci dan uwansa jigo na goma sha shida Allah ya magana kan shaidawa da za a yi tsakanin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan al'umma gaba ɗaya a jigo na goma sha bakwai Allah ya yi magana kan haramcin yin sallah a halin maye kada mutum ya je sallah yana halin mayi Allah ta'ala ya haramta mana wannan sa'annan kuma da yin wanka a lokacin da mutum ya samu kansa a halin janaba da kuma kin shiga masallaci a yayin maye tun a farkon musulunci har zuwa lokacin da aka shafe wannan hukunci jigo na sha takwas Allah ya magana kan Yahudawa da mushirkai da munafukai waɗanda kaidinsu ya zama mai cutarwa ga musulmai a koda yaushe Allah ya jogon magana akan wannan shi yasa hukunce hukuncin sun muka zo za ka ji kamar sabon abu ne Allah ya magana ka annabi Isa dan Maryama da raddin da ya makafirai wanda suke ganin cewa shi ne abun bauta a gare su Allah ya tabbatar da tauhidi na uluhiyya gare shi kadai wanda ya kore ta ga kowa in ba gare shi ba a jigo na 18 Allah ya magana akan amana da mai da zuwa ga ma'abutanta da yin hukunci tsakanin mutane da adalci da da'a ga Allah da da'a ga manzansa sannan kuma da'a ga waliyai masu kula da al'amari ma'ana shugabanni ke ya sanya shi zama wannan sharɗi ne na imani sa'annan kuma tabbatar da hukunci ga Allah shi kadai da manzansa sallallahu alaihi wasallam da kuma haramta dukkanin wani abu wanda yake na tsagutu yin hukunci da wani abu da ba Allah bane ya kada shi jigo na ashirin Allah ya magana kan munafikai da zargin su akan kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kauce ma gaskiya da suke sannan yayi magana kan jigo na 21 tabbatar da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da'a ce ga Allah subhanahu wa ta'ala wa in yuti'uhu tahtadu wa ma rasul illa al-balagh al-mubin sannan jigo na 22 Allah ya magana akan jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah da yadda za a tsara sojoji da yadda za a tsara tunani da yadda za ku tsara tsawonku a wajen yaki da yadda kuma za ku kare kanku daga sharrin munafukai da abin da suke tsarawa a koda yaushe musulmi a koda yaushe kuma Allah ya tabbatar shi mai ƙarfi ne ba mai rauni bane kada musulmi ya da rauni na kafiri sannan Allah ya tsarda da mu akan abin da shafi makircin shi'an da kaidinsa ta musulmi da musulunci a koda yaushe da yadda ke kwarin kuma da cewa sai ya rarraba kan al'umma na musulunci gaba daya jigo na 23 Allah ya magana kan zuhudu akan duniya ka kauce mu abubuwan da suke rudin dan adam a cikinta da kwadaitar da mutum akan lahira da tunatar da mu akan mutuwa da kuma tanadi domin wannan mutuwa ɗin jigo na 24 Allah ya magana akan tabbatar da kyawun ayyuka da munana cewa dukkanin su kaddara ce Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana hukuma ga dukkan wanda ya zo da abin da ba shi ne mai kyau ba gobe alƙiyama haka na ashirin ashirin da biyar Allah ya magana kan tadabburi akan alƙur'ani da bayanin da ke cikinsa ta saɓani ake samu na fassara da kuma abubuwan da suka saba na malamai yaya za a gyara su a ashirin da shida Allah ya magana kan ceto mai kyau a gobe alƙiyama da kuma tsotar da mutane akan munanan ayyuka sannan a 27 Allah ta'ala ya magana a kan abin da shafi gaisuwa da ladubbanta da yadda kuma ya kamata a dinga gaisuwa tsakanin musulmai jigo na 28 Allah ta'ala ya magana a kan tabbatar da makoma da bayi gobe a kiyama gaba ɗaya kowa zai mutu sannan kowa Allah ta'ala zai yi sakamako 29 Allah ya magana a kan lamarin mu ga kafirai da yahudawa da munafukai cewa mai taka da wannan sannan jigo na 30 Allah ya magana kan haramcin kisan kai da gangan da hukumar take cikin wannan da wanda ya kisa kuma da kuskure da abin kuma yake shafo wannan aiki na kafara sannan a talatin da ɗaya Allah ya yi mana magana akan abin da ya shafi tabbatar da umarninsa ka bayi da kuma ƙin kauce kauce ma duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da kauce masa domin ya zama mun kiyaye mutuncin mu a nan duniya da lahira kar mu samu jami'a jigo na 32 Allah ta'ala ya magana kan wajibin hijira daga garin mushirkai zuwa garin musulunci sannan jigo na 33 Allah ya magana kan halaccin yin kasar ga sallah ga wanda suke halin tafiya da kuma yadda za a yi sallar tsoro ga wanda suke halin yaki jigo na 34 Allah ya magana kan sallar jami da tabbatar da ita da kamalar zafinta ga mummune gaba daya a 35 Allah ya yi magana a kayan abin da shafi umarni da ambatan Allah akan kowane hali mutum yake cikinsa a zuciyarka da gangar jikinka gaba daya da kuma yadda za a dinga kauce ma abubuwan da su fata mutum alaƙa tsakaninsa da mahaliccinsa a talatin da shida Allah magana kan wajibcin hukunci da alƙur'ani da kuma kauce mu duk abin da ba alƙur'ani a talatin da bakwai Allah ya magana kan falalan manzan Allah da ya yi ta akan manzansa sallallahu alaihi wa sallam da hikimar da Allah ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta yin hukunci da abin da ya saukar masa talatin da takwas Allah ya magana akan abin da ya shafi labarin munajaci da ake tsakanin bawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayin wanda kuma sadaka da kyakkyawan aiki da yin sulhu a tsakanin mutane a talatin da tara Allah ya magana kan tsoratarwa dangane da saba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da fito na fito da shugabannin musulmai jigo na arba'in Allah ya magana kan tsoratarwa dangane da rikon shi a matsayin waliyi a jigo na arba'in da ɗaya Allah ya magana kan tabbatacciyar kamala ta wadata da Allah ta'ala ke bada ita a cikin sammai da kasai a arba'in da biyu kuma Allah ta'ala tsoratar da mu dangane ga son zuciya ta ɗan adam akan neman duniya kawai da kwaɗaitar da shi aka yi akan neman lada a lahira kada ya rufe da duniya kada arba'in da uku Allah ta'ala ya magana kan tsayuwa akan shaida ta gaskiya ku tsaya akan ba da shaida ta gaskiya kada wani ya zama cewa don kuna da kusanci da shi ya sa ku zalunci abokin hamayyarsa ku ki ba da shaida ta gaskiya akan wancan ɗin sannan arba'in da hudu Allah ya magana kan bukatuwar muminai zuwa ga ɗaga ma juna kafa akan abin da shafi imaninsu da kuma tabbatar da tauhidinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala a talatin da biyar kuma Allah ta'ala ya yi magana kan abin da shafi kafirai da kuma kishiyantar imani da suke yi sannan arba'in da shida Allah ya magana kan hana mu ya barna a bayan ƙasa in Allah ya riba maka asirin kai laifi karka fito kana tona maka kanka asiri ya hana kuma zalunci a cikin wannan sannan a arba'in da bakwai Allah ta'ala ya kuɗe da mu dangane da alkhairi mu yi shi a ɓoye kuma muna yin su a bayyane don ya zama abin ɗaukar izina ga mutane arba'in da takwas na kusa da biyun ƙarshe kenan tabbatar da gaskiyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma wahayi da Allah ta'ala ya yi masa cewa wannan gaskiya ne ba kiransa ne ba sannan arba'in da tara Allah ta'ala tabbatar da cewa shaidawa ce tsakanin muminai da shaida wasu ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wahayi ne na gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala sauka da shi daga sama sa'annan kuma da shaidar mala'iku a gare mu gaba ɗaya na hamsin cikon hamsin daidai shine kwadaitar da mutane akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya da kuma hujjoji daga Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan su ne kaɗan daga cikin abin da malamai suke rerewa cikin aunin rahman tafsirin aunin rahman na abubuwan da wannan sura suke karantarwa in aka zo cikin sura zaka abubuwan suna ta amma dai ya zama wannan su ne kanin al'alumar abin da za ka iya samu a cikin wannan sura inda da albarka kaga shi sa malamai suka ce tana da tsawo saboda hukunce hukuncen ta yawa gare su in ka shiga hukunce hukuncen aure abubuwan yawa gare su in ka shiga hukunce hukuncen marayu yawa gare su in ka shiga hukunce hukuncen dukiya yawa gare su so abubuwan kawai sai dai wanda a gani sai iya kuma wanda ilimin kai tsaya sai iya abin da za ka iya tabbatarwa kai amma wannan sura ta ɗauke da abubuwa masu tsarin yawa a cikin ta kamar yadda muka faɗa dole mu tsaya nan ayoyin da malai karanta kawai don zama matsala ne ga surar gobe za mu dawo tafsirin su insha Allah ta'ala abin muka faɗi daidai Allah ba mu darasa wanda muke kuskure ko su harshe kuma Allah ta'ala ya ke mana ya gafarta mana Allah kuma ba mu zaman lafiya a kasar mu ya aminta da mu daga abin da muke tsoron na to wani aiko da sarakan naira dubu a iyayensa addu'a to wai ni ake ba sarakan koku ya kamata in dinga gane masallaci ko ni in ni ne kaga addu'a rufar da gaske da gaske bin dinne in masallaci ne ka kowa da kowa ne da ne Allah saka musu da alkhairi Allah bari lada gaskiya a dinga saraka. jama'a har yanzu ba mun ga jinkuli ba ba duk kai ma ba kama to an kai na tsammanin shi ake ba kake yin shi mutane a cikin yanayi ko kowa ma yana bukata Allah ala ne ya ba mu ladi abu yake da muke Allah ya fi mu ne gafarta mana Allah duk ɗan mu. Allah ya saukar da mu lafiya a cikin wannan rayuwar zuwa makoma mu ta alƙiyama masu ciki sun ce ba a sa cikin addu'a to Allah ta'ala saukar da su lafiya wanda suke da ciki Allah saukar da su lafiya wanda suke da bukatu zuwa ga Allah Allah ta'ala biya musu da bukatu zuwa alkhairi Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adil ash-shirk wal mushrikeen wa ahmi hawzat ad-din ya rabb al-alamin Allahumma qul lana wa la takun علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وكن لنا ولا تكن علينا برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين